Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 kana sai zangon rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa da kuma duk lokacin da suka soka tashar. Masu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin na yanzu. kamin buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku akan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Za ku ji hirar da wakilinmu Mahmud Kwariyayi da wato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na jihar Kano yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe yau ta kasance ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya. kamar kullum lambobin da za a kira mu a bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan bari ku jiyar da duniyar tauni. a akalla mutane talatin ne suka rasa rayukansu sakamakon bom da wata 'yar kuna barkin wake tayar a kasuwanci a kasuwar da ke ci a ranar juma'a kowace juma'a a ɗaya daga cikin jihohin arewa maso gabashin najeriya kamar yadda rundunar sojojin ƙasar ta ruwaito sai dai rundunar sojojin ƙasar ta danganta wannan tashin bom ɗin da ƙungiyar nan ta boko haram ƙungiyar ta jima tana amfani da yara da kuma 'yan mata wajen aikata wannan ta'asar to sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan waɗannan 'yan ƙunar bakin wake su biyu sun yi shigar burtu ne kamar kamar masu sayayya a cikin kasuwar ashe sun yi damara da bamamai kuma suka tada wannan bom din a cikin kasuwar da take tsakiyar tafiyar da harkokin kasuwanci a wannan lokaci kamar yadda wani ganau mai suna yusuf muhammad ya bayyana shi ma mai magana da yawon rundunar sojojin kasar najeriya manjo general badar akintoye ya ce haɗi da waɗanda suka mutu mutane 67 ne suka samu rauni kuma yanzu haka an kai su asibiti shi dai wannan yanki na madagali inda aka kai wannan hari ya jima hannun 'yan kungiyar ta boko haram kafin a kwato shi daga hannunsu sai dai har yanzu kungiyar na da sauran karfi a cikin dajin na sambisa inda nan ne tungan na 'yan boko haram wannan dai ba shi ne karo na farko da kungiyar ta kai wannan hari ba a wannan yanki domin kuwa a ƙarshen shekarar da ta gabata wasu 'yan mata 'yan kunar bakin wake sun kai irin wannan harin kuma suka kashe mutane 30 a tashar mota wadda ke kusa da kasuwa shugaban ƙasar ghana dramani muhammad ya faɗa cewa a shirye yake ya karɓi sakamakon zaɓe da aka gudanar a ranar laraba a ƙasar yayin da kawo yanzu ake dakon sakamakon wannan zaɓe labaran da ke fitowa daga kafofin yada labarai a ƙasar ta ghana ya nuna cewa nana akufu ado na jami'ar adawa wato jami'ar national patriotic party ga bisa dukkan alamu shine zai yi nasara domin kokawa yanzu ya samu kashi hamsin da uku daga cikin ɗari na kur'un da aka samu sakamakonsu sai dai hukumar zaben tana fitar da zaben sannu akan hankali ne tana cewa ta yi hakan ne domin tabbatar da fitar da sakamakon da ya daidai da abin da mutane suka bukata sai dai jama'a a kasar suna ta kira ta hanyar sadarwar zamani cewa hukumar zaben ta gaggauta fitar da wannan sakamako sai dai da yake wa taron magoya bayan su jawabi a yau juma'a a kofar gidansa da ke birnin accra shugaba mahamma ya bukace su da su kwantar da hankulansu yana shaida musu cewa zai amince duk wata sakamakon zaben da ta fito shi ma a nasa bangaren a kufu ado shi da 'yan sanda sun bukaci jama'a su kwantar da hankulansu domin hukumar zaɓe ta yi aikinta a wani sabon binciken da aka gudanar ya nuna cewa masu jefa kuri'a a nan amurka ya nuna cewa da yawan amurkawa sun ce sun amince da ba su amince da sahihancin kuri'an da aka jefa ba kuma sun yi amanna da tsarin zaben kasar sai dai kashi 20 daga cikinsu sun ce ba su da kwarin gwiwa a zaben gaba ɗayansa binciken ya nuna wuraren jefa kuru'a dubu kuma sama da 500 na ma'aikata da waɗanda suka yi aikin sa kai wanda a kamfanin smartmatic ta ɗauki ɗawainiyarsa shi ne ɗaya daga cikin tsoffin kamfanin da suka daɗe suna samar da tsarin zaɓe a nan ƙasar haka kuma kashi ɗaya daga cikin biyar na waɗanda suka ce suna ta tababa game da sai hancin kur'un da aka kiraya sun ce suna da damuwa kwarai da gaske game da na'urar da aka yi amfani da ita wajen jefa wannan kuri'a a wuraren su sai dai gaba ɗaya binciken ya nuna cewa kama daga waɗanda suka amince da kuri'a da ma waɗanda ba su yarda da shi ba sun yi ittifakin cewa akwai buƙatar ƙara inganta na'urar zaɓe ta yadda zai baiwa 'yan ƙasa ƙwarin gwiwa tsarin zaɓen ya inganta a wani lokaci nan gaba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc sakataren tsaron amurka ash carter ya faɗa yau juma'a cewa amurka za ta ci gaba da ganin ta mutunta tare da kare ɗaucin ƙasar afghanistan kata ya yi wannan kalamin ne a yau juma'a a kabul sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi da suka yi na haɗin gwiwa da shugaba ashraf gani wannan yana zuwa ne daidai lokacin da ake hasashen yadda shugaban amurka mai jiran gado ko ya zai tunkari wannan batu na yaƙi da aka kwashe shekaru goma sha biyar ana yin sa a ƙasar na afghanistan domin ko sautari zababben shugaban ƙasar bai faye magana kan manufofin gwamnatinsa ba game da harkokin ƙasashen waje. Labaran duniya kenan kuka saurara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar tara ga watan Disamba ta zama ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya. A bana an yi bikin ranar ne da taken yaƙi da cin hanci da rashawa domin ci gaba da wanzar da zaman lafiya. A cikin hirarsu da abokin mu Mahmud Ibrahim Kwari, shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano Muhuyi Magaji Ramin Gado ya bayyana hanyar da hukumar ke gudanar da ayyukanta. Ito eh yawanci abinda da muke yi an fi ganin waɗannan abubuwan da kila suke fitowa fili ko kuma kila waɗanda ake kama waɗin waɗanda suke ganin cewa su basu cancanta a kama su bane ko kuma su sun fi ƙarfin doka amma zan gaya maka kamar ni a nan gidan wannan shekarar kawai mun karɓi ƙorafe-ƙorafe da suka haura 1,500 daga cikin wannan korafe-korafen kusan 500 waɗanda suka jibince cin hanci da rashawa ne a zuwa yanzu nake maka maganar mutanen da muka san cewar mun gurfanar ko mun kaiwa kotu ko an sa su a cikin sel ko wani makamancin haka gaba ɗaya ba su kai cases waɗanda suka jibinci cases guda ashirin ba haka wannan na muka cewar mun fi mai da hankali wajen wayar da kan mun fi mai da hankali wajen hanawa mun fi mai da hankali wajen zabar da al'umma sun cewar wannan abin fa illa ne mu muna ƙoƙarin nuna wa al'umma cewar su fa fahimci cewar abu kaza ba daidai bane abu kaza ba daidai bane kuma muna nasara akan wannan ko babu komai yanzu kada ko Kano an yadda cewa ko wata hukuma da gwamnatin jiha ta kafa da gwamnatin jiha ta bata dama ta yi ta kuma yau idan ka saki a matsayinka na jami'i ko kuma wanda yake wanda yake zaune a wannan jihar ko kuma wanda yake ma'amala a wannan jihar ya sake ya zo ya shiga harkar da ta jibinci cin hanci da rashawa ko kuma wanda dokokin hukumar ko wasu dokoki da suke yaƙi da cin hanci da rashawa suka hana ya tabbatar za a yi karo kuma ya san ba da ji ba saboda haka ba wanda ma yake yadda a kai ga wannan kuma wannan ma nasara ce domin mu abin da muka san mun hana ya fi abin da muka ɗauko muka yau kuma wannan ko magana hukunci da kake yi ana yi ne domin a kai a tabbatar da cewa an kai kotu an gurfanar domin ya zama darasi ya zama izina ba wajen saboda ana so a yi ba hatta yanzu ko wanda muka gurfanar da su ai magana ake yi ta abinda muka kai wa kotu dan abin da muka samu hujja ne muka rike a kai abubuwan da aka yi nuna haka amma abubuwan da muke da hujja ne muka je muka gurfawa da kotu domin kotu ta san irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma yin wannan abin na farko zai hana waɗannan waɗanda suke yi din su yi na biyu kuma zai sa wanda zai zo nan gaba idan ya ce zai yi shi ma ya san abin da zai faru gare shi wai mene kalubalen yaƙi da hanci da rashawa dinnan tunda kuna cewa kusan kowanne fanni na rayuwa a Najeriya za a iya cewa wannan annoba ta shiga menene kalubalensa to sa ne na farko dai a kamar da ke arfaɗe shi ne su kan kansa al'umma a yadda cewar yadda aka ɗauki cin hanci da rashawa ya zama al'ada ya zama ɗabi'a ya zama cewar akwai mutanen da suka yadda cewar in ma ba ma cin hanci da rashawa nan ba za ka rayu ba cin hanci da rashawa nan kuma yana da faɗi idan ka ɗauko kusan duk wani abu da ake na almundana shine cin hanci da rashawa to daga ran da al'umma suka fara ganewa wannan abun fa kassara mu yake ba mu da wata ƙasa da za mu je mu zauna wanda ta wuce wannan ƙasar ba mu da wani abu da za mu wani guri da za mu yi alfahari da shi wanda ya wuce nan ƙasar saboda haka daga ran da al'umma suka yadda suka sa dawo daga rakiyar wannan kowa ya yadda ya abin da ya dace kamar yanzu wannan eh, tsarin da aka fito na cewa ka fara gyara kanka da kanka ya zama da kowa ya da ya fara da karan kankin kansa to kalubale zai ragu ta yadda duk sanda ka fito kana yaƙi da cin hanci da rashawa al'umma za su baka goyon baya dari bisa dari sannan kuma su karan kansu waɗanda suke yin irin wannan ɗabi'a za su yadda sun zama abin kyama a al'umma to ba su gaba da yi ba amma idan aka ce yau akwai wasu mutane da ka taɓa su za a zo a ce a saboda ni ina siyasar wane shi yasa aka yi mun wane ko saboda ina yin kaza shi yasa aka yi mun to waɗannan su ne abin da kalubale sai kuma institutions mu institutions mu tun da dama Eh, an kafa institutions ne domin su taimaka kamar yanzu nan mu abin da muke a public complaints ai ba gwamna ne yake zuwa ne mana ba shugaban kasa ne yake zuwa daga Abuja yake mana ba institution din ne yake yi kuma institution din yana da karfi ya bi diddigi yayi abin da ya kamata to akwai institutions din da suka kafu ta yanda da kaji ka taba mutum ɗaya daga cikin su ba na son ce one institution kaza institution kaza amma kana zuwa kace a'a muna zargin wani da cin hanci gaba ɗaya sai su haɗu su goyi bayan sa to kaga wani abu ne wanda an yi institutionalizing din shi kansa cin hanci da rashawa din a kasar kuma sai an yaƙi wannan institutionalization din complaints ya zama na cewa yau ina ka zo public complaints and anti-corruption commission aka ce mahuyi ya yi kaza to dukkan directoci da sauran commissionerin hukumar za su yarda cewa a'a mahuyi ya je ya ansa laifinsa shi a matsayinsa na mahuyi ba public complaints. sata ta koma dubaru amma in don a yi sata ha adamu har adamu kasa kowa ya karbu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu yi ni ofin rubutu hirar mahmud ibrahim kwari da wato shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na jihar kano muhuyi magaji har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kafin buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji wa Allah in ko ka wa ya san gobe ban da Allah an ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan To madalla kamar yadda muka sanar yau dai rana ce ta kofa buɗe ranar da muke baku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. To wane ne bisa layi? Wane ne bisa layi? Wane ne? Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna tare da wani daga zariya wane ne a bisa layi? na Musa daga garin Kwangila Zaria memba kungiyar taska wato a wannan rana ta Juma'atu babban rana a wannan wata a mai albarka shine ni addu'a nake kuma ina roƙon 'yan Najeriya da 'yan uwa musulmi baki daya da a ce a Najeriya addu'a. Allah ta'ala ya babu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan abu da ya faru a a arewa ubangiji allah ka tsare mu ka kare mu tashi tashin hankulan nan wannan al'amari abu ne mai muni yawa to malam musa mun gode bari mu nufi kaduna garin kwangila zaria to <laughs> layin naka yana yana cicijewa to bari mu tafi kaduna kamar kaduna layin ku ya tsinke kaduna kana tare da mu salamu alaikum wa alaikum salam tare da ku yana to wane ne bisa layi to madalla To sunana Murtala kuma ina kiran ku daga garin riga ne a Kaduna tarayyar Najeriya. Ah, wato Malam Murtala barka da yammacin yau. To na gode antina to shawarar da zan ba ne matasa na ko ina a fadin Afirka duba da yadda ake ta siyasa ana ta zaɓe. Mm. Kuma ko da ma an samu canji ne musamman matasan Ghana su runguma su kwantar da hankalinsu yadda mu ma muka ci nasara a nan Najeriya tunda wannan canjin kika duba ba ba nan har da manyan kasashe har da a babba ma kin ga an samu canji to ya mm. dai mu ce Allah ya sa canji ya zama alheri ga dukkan inda ake zabi a kowanne kasa a duniya a tashi lafiya. To madalla mun gode Murtala to bari har yanzu ma dai muna Kaduna. Kaduna layin ka barka ka dai na Kaduna ne layin shi ya tsinke ko kuma daga ina kake kira? A daga Kaduna nake suna Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda daga kasuwar kawo Kaduna na Najeriya. Ya wato bismillah barka da warhaka. To alhamdulillah an tigira idan muka ɗauki irin abin da nake so in tabo a yau din nan yau juma'a ina so in yi kira ga shugaban ƙasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari. Eh. Idan muka ɗauki irin wannan doka da ya fito da ta magana da shigo da motoci ta wannan bangaren tudu. Mm. To gaskiya muna kira ga shugaban ƙasa ya kamata ya canza shawara. domin gaskiya al'amari idan aka ci an yaka za a gurgunta 'yan kasuwa da yawa kuma yanzu idan aka ce babu 'yan kasuwa to gaskiya akwai matsaloli wanda za ki gana shiga irin harkokin sasu sace da ke lashe mutane da rashin zai sana'a domin yawa to nace nace alhaji ya kawo ta wannan bangare da yawa nace alhaji musa garo baka gani wannan daukar wannan matakin an yi ne domin samun karin kudaden shiga gaskiya nan abubuwa da aka yi magana ya kamata gaskiya in dai ana so talaka domin ya ɗan ji daɗin ita kanta sana'a wannan harka eh. to gaskiya dakatar da wannan abu gaskiya shugaban ƙasa ya canza shawara domin mu muka zaɓi shugaban ƙasar nan kuma mu addu'a muke mai mune da fatan alkhairi da kamata a ce an yi haka ba da fatan za a tashi lafiya alhaji musa garo wato mun gode da taka gudunmuwa to bari mu nufi jigawa wake bisa layi a jigawa barkan ki da aiki suna barka ka dai asunan garkon alli eh wato malam garkon alli na dai ji garkon alli eh daga jiga ne ba eh to <laughs> barka da warhaka kai ko me ke tafi da kai yau <laughs> to abin da ke tafi da ni yau gaskiya zan yi kira ne ga kana tare da mu dan Allah dan annabi mai da hankalinsa akan fannin ilimi musamman na firamare da ƙananan sakandare da muke da su a faɗin jiha. Eh. Gaskiya harkar ilimi ta lalace a jiga inda za ka ga kamar ɗaliban firamare a cewa sai sun sai chalk sun je da shi makaranta chalk ɗin ma da malami zai musu rubutu sai sun siya sun je da shi makaranta gaskiya wannan ba karamin ci ba muka samu a bangaren ilimi ba ya kamata gwamnati ta kara kaimi ta mai da hankalin ta wajen ilimin nan domin ilimin nan ba shine tushen duk wata rayuwa ta al'umma ba to ko ko shi yasa ka kake da lakabin garkon allin nan ne eh. <laughs> to mun gode to bari nufi kebi wato a kwana lafiya kebi kebi ana bisa layi Ina bashin layi. Yawa to wane ne nawa a jihar Kebbi? Ina magana da Alhaji Dashi mai shirya kila mai yamma. To barka da warhaka kai ko ina taka gudunmuwa ga shirin. Fata alheri ne to shugaban kasan Buhari. Yawa. Allah ta yashe mulkin lafiya. To a kuran da Allah ya gyara ne. To amin sun amin to bari mu nufi Kaduna. Mun sake komawa Kaduna wake bisa layi. To gaskiya Malam Usman idan kana ji na raɗau ni ko da ƙyar eh, eh, kamar rami kake in za ka ɗan ɗaga murya kaɗan dan masu saurare su ji ka. Yawwa to ko kai fa? Yawwa shirin da zan yi ga ɗan majalisar mu wato da su namun masarar sallah don Allah su ne kawai su cika alƙawarin da suka ɗaukar mutanen dan malam da iliya da mace da alharma hanyar da suka yi su ga suna tun da wata ban dawa har ta hada da garin dangoma mm. to wani alƙawari shi ne muke yi don Allah shi ke kokari shi ke wani alƙawari da suka ɗauka da fatan za su tashi lafiya eh to sai dai eh, aka ce tuni maganin mantuwa to malam Usman kai ka ce an yi alƙawari amma baka yayi wuya ma mance da kasan san alƙawuran siyasa suna nan da yawa musamman menene kake so ya tuna yayi eh to ai alƙawari ne wanda suka yi mana za su yi mana wata hanya ce da ta tashi daga tsarin dawa ta bi ta kabi haka haɗa dan malam da alharma haka ne da zai mai yawato ne gaskiya to da fata eh, wakilan naku sun ji to bari mu nufi nasarawa mai magana hassan alhaji ado go shugaban kungiyar makafin lafiya jihar nasarawa najeriya to barka malam hassan madalla malaman na gajiya lafiya lau kai kuma me ke tafa da kai yau a bisa gaskiya ina mm. kira ga shugaban kasar najeriya mm. yi duba abin da suke mishi yanzu ba sa son shi ba yau aka waye gari najeriya yau ba ilimi an zama gana biya um, albashi mai kala dubu goma mm. sa bashi dubu uku dubu biyu wallahi talla shugabannin shugabannin najeriya ba sa so buhari ba da aka shugaban kasa ya dauke mataki a kansu su sa zai da su mun zabe shi duk saboda halin shi ne in ba haka ba da abin ba haka bane amma jama'a cikin wallahi to to malam hasan alheri malam hasan eh, eh, batutuwa guda biyu kana kira ne ala yanzu eh. ala jama'a mutuwa ba eh in ka je asibiti ba magani ba kudi lubarin shugaban kasa zai yi gyara na gode Allah sa ku da alheri ya wato mun gode malam hasan to bari mu koma jihar plateau wa alaikum salam wa ke bisa layi Sarki yaki Sale Haruna ne sarki yakin Kaduna. To sarkin yaƙi barka da warhaka. Madalla. Sarkin yakin Kaduna a Plato. Kaduna Kaduna Kaduna. Oh Kaduna to barka da warhaka. Madalla. Kai ko me ke tafa da kai yammacin yau? Eh abin da ke tafe da ni to sanar da mai girma Muhammadu Buhari. Mm. yadda ya hana shigo da motoci muna roƙon shi a shigo mana da na gwamnati yadda ya hana shigo da shinkafa gwamnati ta shigo mana da shi saboda talakawa suna ɗan jin jiki kuma allah ya taimake shi allah ya to ma da lalayin naka ya tsinke to bari mu eh, garzaya jihar kano Wa alaikum salam. Wane ne nawa a bisa layi? Ina magana da Lemon Raji jihar Kano kure yawa to malam liman an wani lafiya lafiya na ya aiki aiki da godiya ya naku aikin alhamdulillah da Allah kiran da nake yi Allah ina kira da du Allah waɗanda suke sawa yan mata bam din nan a gindi don Allah dan suwa Allah suwa annabi sai hakuri su daina wannan kashe rayukan da suke ba addini bane suwa Allah su hakuri su daina to eh ina jin ka don Allah dan Allah su hakuri su daina da fata su ma suna ji yawwa na gode Allah ya saka alkira ta Yawwa to mun gode a kwanan lafiya to bari mu koma jihar Kaduna Assalamu alaikum wa alaikum salam sunana Salim Garba to malam Salim an wuni lafiya daga angon ba ta yawon kuma lere Kaduna State. To madalla ina wuni me kuma ke tafi da kai yau? ya lauka yau na yau na ji daɗi da na same ku. Habawa ni ma na ji daɗi da ai na ko ji daɗi da ka same mu to a gurguje tunda ka samu wannan damar me ke tafi da kai? To alhamdulillah ga abin da yake tafi da ni shine ina so in ma shi shugaban mu mai adalci. Mm. Malam Muhammadu Buhari. Mm. A mu ni manomi ne. kuma mun samu aiki mun samu taki mun samu kuma abubuwan da muka noma gaskiya Allah ya saka mishi da alheri mm. kuma muna so wannan gudunmawa da yake yi da noma eh. muna so da Allah ya ƙara inganta mana noma domin mun karamin hukumar lere sami naka mun sami amfani bana mai tarin yawa wallahi alhamdulillah Allah ya saka ma Buhari da alheri. To madalla a gurguje bari mu ƙarasa a jihar Taraba a gurguje na Taraba fili domin ka. na Ismail na gaisuwa anti. To alheri ya gaishe ka. Madalla na damuwan gwamnati ina magana ga Buhari don Allah don Annabi akan maganan jihar Taraba. An ce an dibi ma'aikata an dibi tishoshi kuma sai a dika dibi tishoshi kuma ake zuba su ma'aikatan kuɗi kuma an ce an ɗibi ma'aikatan titoshin ne saboda primary school kuma an ɗiba kuma ana tura a private school kuma haka haka ce a yi ne. To da fatan aji haka. shugaban kasa don. To madalla dama da muka samu kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da baku wannan dama. To, madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. karshen makon da ya gabata ne aka kammala gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka na mata anda aka buga tsakanin kasar tarayyar najeriya da ƙasar jamhuriyar kamaru karo na goma kenan da aka buga wannan kofi a kasashen nahiyar afirka kungiyar kwallon kafa na kasar tarayyar najeriya sun fafata ne da kungiyar kwallon kafa na kasar kamaru anda da tarayyar najeriya ta jefa kwallo daya a ragar kasar jamhuriyar kamaru haka aka tashi gasar najeriya na da daya kamaru na da babu wannan ne ya nuni da cewa kasar tarayyar najeriya karo karo na takwas kenan da take lashe kofin a gaban kasashen nahiyar afirka kasar jamhuriyar kamaru ta zo ta biyu shine shugaban kasar kamaru musabbiya ya haɗa wa 'yan wasan kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru wani liyafa a fada sa da ke birnin yawunde musabbiya ya yi musu jawabi nous le relèverons également ya ɗan uwana yan matan ƙasar jamhuriyar kamaru kun yi kokari mu gaya kuma kun nuna jarumtar ku kana kun nuna kishin ƙasar ku za mu ci gaba da taimaka muku kuma za mu ba ku alkawarin da muka yi muku kana ya musu fatan alheri ita ma kaftin ɗin kulab ɗin kwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru christian mani ta karanta jawabinta a gaban shugaban ƙasar. excellence monsieur le président de la république excellence madame la première dame Merci pour tout. Je vous remercie. muna gode wa shugaban kasar mu Mr. Biya kuma da mai ɗakin sa Shantal Biya muna matukar yi musu godiya domin irin wannan karamci da suka nuna mana sai kuma malamin kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar Kamaru Karl Enowa Ngachu shi ma ya nuna farin cikin sa na irin yanda shugaban kasar ya kira su a fadansa. merci au chef d'État, merci pour tout ce qui est fait pour la nation, merci, merci euh, pour ce qui fait aussi pour la jeunesse camerounaise. Na gode wa waɗannan mata na irin ƙoƙari da suka yi domin su nuna jarumta kuma ina farin ciki da gayyata mu da shugaban ƙasar Kamaru ya yi Mustabiya da kuma ɗaukakan da ya mana muna fata za mu ci gaba da yin hakan a gasar da za mu yi nan gaba. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka tare da wasu gwamnatoci da 'yan raji da 'yan jarida da yara mata na haɗa kai wajen kokawa kan auren wuri da kuma auren dole da ake ma mata ƙanana. Wannan kira shi ke amo a ɓangaren yammacin duniya ma, a cewar jakadiya ta musamman kan matsalolin mata Catherine Russell. wadda ta ce wannan yanki an bar shi a baya a duniya wajen dakile wannan matsala wasu bangarorin na amurka ta kudu na ganin ƙari ne ba raguwa ba a auren wuri da auren dole bincike ya nuna wannan al'ada ba ta mutuwa da kanta auren wuri ko auren dole yana haifar da talauci sannan yana hana yara mata da 'ya'yan da aka haifa samun ilimi da suke bukata don ci gaban su. labari mai daɗi a nan shine wannan yanki na da dokoki a rubuce akan wannan al'amari na auren dole ko kuma auren wuri a akasarin ƙasashen Hakan ya sauƙaƙa hanyar da ya kamata a bi wajen daƙila wannan matsala. A yankin yamma, Amurka na ƙoƙarin gano musabbabin hakan ta wajen ƙarfafa ɓangaren shari'a da tallafawa waɗanda aka tsananta musu saboda bambancin jinsi da kuma faɗakarwa akan haƙoƙin mata. Amurka na aiki kan samar da ilimi ga yara mata da kuma isa ga mutanen da ake wadanniya ciki har da al'ummar da suke 'yan asalin wajen ne da kuma 'yan asalin Afirka. A ƙasar Brazil bangaren da yake da mafi yawan yara amare Amurka na aiki da ƙungiyar UNICEF domin baiwa yara mata tallafin da suke bukata domin cimma burukansu. Ta hanyar wannan shiri 'yan mata balagaggu suna zaman tattaunawa da masu yi musu jagoranci ƙwararru daga bangarori daban-daban suna koyon sana'o'i da kuma ƙirƙira. Jakada Russell ta ce, amma ana da bukatar ƙara ƙaimi. Ta ce, mun gani a lokuta da dama cewa idan rayuwar mata da yara ta yi kyau, ƙasashe na yin kyau. Hakanan wannan yana nufin babban burinmu a yamma shine tsaro da ci gaba da kuma gwamnati ta gari suna da matukar nasaba da matsalolin auren wuri da kuma yanayin uwa. Ma'ana burinmu ne a kiyaye tare kuma da aiwatar da dokoki game da auren wuri. yana ɗaya daga cikin muradinmu yara mata su je makaranta suna da buƙatar samun kuɗi sannan a hankali sai su ɗau nauyin tabbatar da lafiya da ilimin 'ya'yansu. jakadar Russell ta ce shi yasa yake da matukar muhimmanci mu amsa kiran ƙara ƙaimi da yin abin da ya dace don kawo ƙarshen auren dole a ɓangaren Amurka. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wanda muka kawo ga takaitattun labarai. akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu sakamakon wani bom da wata 'yar kunar bakin wake ta tayar a kasuwar da ke ci a ranar kowace juma'a a ɗaya daga cikin jihohin arewa maso gabashin najeriya kamar yadda rundunar sojojin kasar ta ruwaito sai dai rundunar sojojin kasar ta danganta wannan tashin bom ɗin da ƙungiyar nan ta boko haram ƙungiyar ta jima tana amfani da yara da kuma 'yan mata wajen aikata wannan ta'asar shugaban kasar ghana draman muhammad ya faɗa cewa a shirye yake karɓi sakamakon zaben da aka gudanar ranar laraba a kasar To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye. Salamu alaikum.